السلام عليكم ورحمة الله ga يوم rabi'u وحيا ووتر ربيع الأول أن يتعباني hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai da dari da biyar. Allah subhanahu ta'ala ya hada mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a wannan masallaci جابر الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى وما نام متاشي باب صلاة الاستسقاء أشكرون لتافي نام البركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبو لي الألامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله تعالى حديثي لدليل أمسند بقي زام تاشي باب صلاة الاستسقاء أشكين كتاب الصلاة karatunmu ya kare ne a salatul kusur yau kuma da izinin Allah za mu tafi salatul istisqa babu salatul istisqa babun da zai yi bayani akan sallar roƙon ruwa ya ake roƙon ruwa al-istisqa da larabci kalamar sukuya shine neman shayarwa wannan hamzar da sinun da ta'un din tasqa ya nemi a shayar da shi saqahu ya shayar da shi wa akwai salatu lil idan an samu jadali ko an samu kahaf wato kai to akwai sunna da Allah madaukakin sarki ya tsara mana a ƙarƙashin koyarwar manzon sallallahu alaihi wa sallam yadda za mu hoce ruwa domin ruwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya alaƙanta rayuwar mutane da shi Allah ma ya ce dukkan kowane abu mai rai ya halice shi ne daga ruwa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy mun sanya kowane abu mai rai daga ruwa muka halice shi to da kowane abu da ka gani asalinsa ma damar wannan abin yana da rai to asalinsa daga ruwa yake kuma yana da bukatar ruwa saboda haka rasa ruwa a cikin al'umma bala'i amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin khamsun bi khamsi abubuwa guda biyar idan mutane suka aikata su to Allah kuma sai saka musu da wasu abubuwa guda biyar abubuwa biyar din nan da za su aikata nan abubuwa ne to kuma sai Allah madaukakin sarki ya musu aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne gwaggwadon irin aiki idan aka yi aikin alkhairi sai sakamako ya zama na alkhairi idan aka yi aikin da ya zama na sai sakamako ya zama shi ma na tsiya mara daɗi to manzo Allah ya sama a wannan hadisin wanda isnadin sa hasan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma bada zakata illa hum al-qamar وأخذوا بالسنين وما منعوا الزكاة mutane ba su taɓa kin ba da zakka ba ko su ba da ike yadda suke so ba yadda Allah yake so ba domin man'u zakati zai iya ɗaukar ma'anar fata-fata mutum ya ki badawa man'u zakati zai ɗauki ma'anar mutum ya bada yadda ya ga dama ba yadda Allah ya tsara yake a yi samun zakati ba idan aka hana zakka manzon Allah sun alaihi wasallam ya ce illa munihul qasam sai an kana mutane ruwan sama wa ukhidu bisini sannan kuma sai an kama su da shekarun kai sai Allah ya tabe su da kai to wannan yana ne daga cikin asbabul jadab da asbabul qahab yana ne daga cikin sababban da suke jawo rashin ruwan sama madabus zaka ya zama mutane ba sa ba da zaka to idan an samu yin wannan matsalar mutane za a shari'a musulunci ta tsara yadda ake ruwa yadda ake nuna ma Allah an tuba shine babu salatin qali babu da zai yi bayani akan rubar ruwa عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى الجبلة يبدو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جعل في إمام القراءة وفي لفظ أسد وصلى وأن الحديث عن صاموش للصحابة أن صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم المالي عبد الله بن زيد حبين شحره بجازي لوان رسوله أخي عبد الله بن زيد بن عبد ربي akwai abdullahi bin zaid ibn asim al-mazini wancan ibn Abdi rabbihi shine wanda ya mafarkin kiran sallah dan ba a manta ba a lokacin da muke bayani akan al-adan kiran sallah mun faɗi wannan abdullahi ibn zaid ibn Abdi rabbi habu annabi sallallahu alaihi ne mafarki yake kiran sallah shine aka karanta da shi kiran sallah kai mafarki ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zo ne ya ce tabbas mafarkin ka na gaskiya ne ya sa masa tanti ya tabbatar da cewa wannan mafarkin ya zama shari'a amma duk da haka sai mutum ya ce allil hadila lil fa'innahu an da sautan minka ke kaka karantar da bilal ibn rabah waɗannan lafizan kiran sallan ya ce ta daɗin murya adalcin musulunci shi ne mafarkin aka nuna masa ya zo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce tabbas Allah ya maka albarka wannan mafarkin naka na gaskiya ne amma ka karantar da Bilal da Hujjar ya zama shi zai rika kiran sallah ba kai ba kai kana da fadlul ruhiya kana da falalan mafarki shi kuma shi zai kira sallah saboda adalci musulunci shine addinin da ya zo da adalci wa qimul wazn bil qist wa la mizan eh ana san a tsaye da komai akan adalci dama malamai suka ce abin da ake cewa al'adlu huwa wad'u shay'i fil mawdi'i alladhi yajibu bi in an ce al'adlu shine a sanya abu a inda ya dace shine al'adlu shi shi yasa kuma al-zul ko al-jawl shine wad'u shay'i fi ghayri mahallihi alladhi la yajibu bi ko wad'u fil mawdi'i alladhi la yajibu bi sanya abu inda zai tantance a tashi mutu an zalunci ai shi sa babban zalunci ne shirka domin an sanya ma Allah subhanahu wataala kini an sa masa kishiya to kaga shi ne al-qulul azlam malamin suka ce zalunci ne kowanne girma shine ne shine al-ishraku billah hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta mun gane sayyidina abdullah bin abdi abdullah bin zaid rabbi ba shi bane wannan wannan abdullah bin zaid bin am al-mazini hadisin ya gabata a baya a cikin kitabul tahara yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice yastasqi yana neman ruwa yana roƙon ruwa فتوجه إلى الكبلة النبي صلى الله عليه وسلم يفتن شأن الكبلة يدعو ينا تأدعى وحول رداءه من ظن أن تسمى يجوي ميافنسا ثم صلى ركعتين sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'o'i guda biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu a cikin su wa fi lafzin atal musalla a wani lafazin kuma an annabi sallallahu wannan siga ta farko kenan ta salatu ta ta'alil isqa siga kenan ta farko ta roƙon ruwa ya ake yi an samu kai sai sarki ko shugaban kasa sai ya umarta cewa yana sanarwa a haɗu a masallacin idi idan aka haɗu a masallacin idi kowa idan zai tafi zai tafi da kayan da ba sa nuna alfahari kayan da ba sa nuna ado kayan da ba sa nuna an ci gado kayan da suke nuna kankanci kayan da suke nuna rashin ado kayan da suke nuna rashin cin gado su ne za a kowa matsayin matsayinsa domin kayan da wani zai sa su masu wani na adan shi wani ko su ne na adan shi ba kamar yadda wasu suke zuwa su je su ko kayan bola ba barkakkun kaya sai mutum zai sa barkakkun kaya zo ko kuma ya zo da wasu kaya dukun dukun a'a abin da ake nufi shi ne a sa kayan da ba sa nuna kaci ado da za a ce yau ba yau idi to ba kayan da za ka sa ran idi ba da za a ce yau juma'a to ba kayan da za ka sa ran juma'a ba da za a ce wani babban mutum yana gayyata ka ku zo ku gana to ba kayan da za ka sa ba a'a kaya waɗanda suke nuna kaskanci da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko ce sannan bayan wannan a filin iri, ba a yin nafila ba a nafila idan aka je za a yi sallah raka'a biyu ko kuma a fara da addu'a kamar yadda hadisin nan ya nuna yadda ake addu'a za a fahimci alƙibla kowa zai fuskanci alƙibla liman zai daga hannunsa mamu ma su daga hannunsu yadda ake daga hannun roƙon ruwa shine haka haka ake yi a duk addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba a taɓa ganin yayi addu'a da ya daga hannu ya rika fuska ba haka sai a talla roƙon ruwa annabi sallallahu idan zai yi roƙon ruwa yakan daga hannunsa ne kuma ya juya hannayen haka malamai suka ce akwai tazabuli wato haka da ake fata na gari a ciki ya Allah yadda nake cikin wannan farin ya Allah ka juya farin nan ka ba mu kuma shine sai aka juya hannu haka shine tazabuli ana fata na gari ko da ba haka za a daga hannu ba za a daga hannu sama haka domin mai riwaya a wasu hadisai sun tabbatar da cewa manzon sama ya yadayhi hatta yabduwa bayadu ibsayhi annabi kuma yana daga hannuwan har sai an ga hammatarsa kayan da suke sawa mayafin da suke sawa to manzon da kuma idan zai yi sallah in zai yi roƙon ruwa yana daga da kaba haka kuma ya biya su a yi addu'a mamu suna cewa amin liban na addu'a mamu suna cewa amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shi yake fita ya rika addu'a sahabbai suna cewa amin shine at-tawassul bi du'a'i rajulin salih yad'u wa yu'ammilu al-mustami'una tawassuli ake yi da addu'ar mutum na ne? liman sai ba mutum ne na gari ko ba a dada shi limanci ba sai da aka tabbatar da cewa abin da ya bayyana a gare mu mutumin kirki ne to sai ya zama shi zai jagoranci wannan addu'a shi ne lokacin da manzo da sama ya rasu a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine sayyidina Umar yake cewa ya rabbi inna nastasqi bi rasulika fi hali hayati wa ha nahnu nastasqi bi amli nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam allahumma ajirna ya Allah da lokacin annabi yana da rai muna zuwa yi mana addu'a amsa ka ba mu ruwa to ya Allah yanzu annabin ka ka dauke shi ba shi da rai ya rasu to ya Allah ga babban sanan zai yi addu'a ko kuma mu amsa wannan tawassuli ne shine wanda suka kasa fahimtar tawassulin sai suka ce nan ai ana tawassul ne bil jahi ana yin ne da alfarma annabi ana cewa ne ya Allah Allah dan annabi kamar ruwa ko dan alfarma annabi kamar ruwa malamai suka ce hadisin da kansu ya nuna ba ba alfarma annaba ake nema ake ake wasu da ita domin in alfarma annabi sallama ake yin wasu da ita ko da sallama ya rasu za a yi da bafansa kama za a ci gaba da yi alfarmarsa domin alfarma ta tana nan ai ko bayan rasuwarsa wannan ashe yana nuna ba da alfarma annabi sallama suke tawassuli na neman ruwa ba suna da wasuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan hadisin ya nuna annabi zai rika addu'a su kuma suna cewa amin mun fahimta to bayan an gama wannan sannan ai sallah raka'a biyu an yi addu'a sai ai raka'a idan aka yi addu'a raka'a a sallah kai raka'a biyu idan aka gama sallah raka'a biyu sannan kuma ai ba. wasu kuma malamai suna ganin ba za a yi hudu ba amma mafi yawancin mazhabobi malikiya hanabila mazhabin malikiya da mazhabin hanabila sun tafi akan cewa ana yin ba bayan an gama sallah sai an gama sallar sannan za a yi ba. hutuban nan da za a yi a cikinta za a juya mayafi dama ya koma hagu hagu ya dawo dama shi ma malamai suka ce akwai tafa'uli a ana fatan yadda aka juya mayafin nan to Allah madaukakin shi ya juya mana daga yanayi na fari mu samu ruwa mun fahimta to shine a hadisin aka ce wa hawwala rida'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya mayafinsa a nan idan ba mayafi mutum yake da shi ba riga ya sa ba ce ce ga rigar sai zo na farba sannan ya juya ta a'a idan mayafi ne rida'i aka ce mayafi da ake tsorawa a sama a su can da suke sawa in kuma alkyabba ce ka sa ita ma sai a juya ta ja mata koma hagu hagu ta dawo dama ciki ya dawo ya zama fai fai kuma ya koma ci mun gane a yadda za a yi to san da roƙon ruwa siga ta farko na ta roƙon ruwa a fita masallacin idi a yi sallah raka'a biyu kafin a yi sallah a yi addu'a idan aka yi addu'a addu'an nan in za a yi ta alkibla za a fuskanta kowa ya fuskanci alkibla idan aka yi addu'a Allahumma ajidna Allahumma ajidna ghaytan hani'an mari'an mari'a ayi addu'a kun fahimta sannan wajen roƙon ruwan nan na lafazin da mazan su ne zai amfani da shi kamar yadda za mu gani nan gaba kenan domin akwai bambanci tsakanin al da al malamai suka ce an ce al-ghayth shine al-matar nafi wanda zai sauka kuma ya amfana amma idan aka ce al-matar to zai iya zama nafi zai iya zama ghayru nafi zai iya zama ruwa mai amfani zai iya zama ruwa mai tsafta shi yasa malamai suka ce malaman tafsiri da Allah madaukakin gaske ke lissafa abubuwa guda biyar waɗanda su ne mafatihul ghaibi ko Allah wanda yake cewa inda kuma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa a wurin Allah ne mabudan gaibi guda biyar ne mabudan gaibin nan guda biyar su ne Allah madaukakin sarki ya ambace su a wata aya inna Allah indahu bil sa'ati wa yunzil wa yunzil al ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir inna Allah indahu ilmu sa'ati a wurin Allah ilimin tashin alkiyama yake duk wanda ya zo ya ce ga ranar da za a tashi alkiyama ko kuwa dajjalu kaddabu ya zama dajjal ya zama makaddaci mutum ya ce ga ranar da za a tashi alkiyama Allah kadai ya san ranar da za a tashi alkiyama wa yunazzilu al-ghayth Allah shi yake saukar da ruwan sama kuma ba wanda ya san alghayth shine malamai da suke cewa yunazzilu al-madara wa yunazzilu al-ghaytha Allah shi yake saukar da alghaibu alghaibu shine ruwan sama wanda zai sauka kuma ya zama mai amfani ba zai cutar ba shine alghaibu kaga ai misali masu ilimin hai'a ilmul hai'a malaman kalafi ai sukan ce ana tsammanin za a yi ruwa a waje kaza ko to amma shin wannan ruwan gaisu ne idan ruwan nan ya sauka zai yi amfani ko ba zai amfani ba sun san wannan ba su sani ba wa ya'lamu ma fil arham Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin mahaifa ma fil arham bai ce fil arham ba Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ke cikin mahaifa mani yana da halittu al haywanat al manawiyya kamar yadda ya tabbata a ilimin kimiyya lokacin da dan adam na mutum ya zuba maniyyansa a cikin mahaifar mace to yana dauke da haywana halittu sun fi miliyar kaza waye ya san wanda zai rayu a cikin su kaga Allah ne san wanda shine ma fi haqa wa ma tadri nafsun ma za takhsibu gadan sannan kai bai san abin da zai yi gobe ba wanda ya san abin da zai yi wa ma sun nafsun bi ayyi amrin tamut sannan babu wani rai da ya san a inda zai mutu Kada rayuwa a Najeriya sai Allah ya dauke ka haka nan baka taba zuwa China ba amma Allah ya kaddara a China mutum zai mutu zai mutu a China Allah ne ga dama haka kaga waɗannan abubuwan guda da su ne mafatul ghaib daga ce akwai al Shi ya sa idan aka tashi roƙon Allah ruwan sama ba a cewa Allahumma amdirna sai dai a ce Allahumma ajisna ya Allah kai mana ruwan sama kuma ruwan sama nan mai amfani ba Allahumma amdirna ba domin wa amsarna alaihim matara fa ta'a matarun munzari وأمطرنا عليهم مطرا وكبت ما باقر هو shi yasa manzon Allah sallallahu idan ya ga hadari shi hankalin sai tashi nana ita ce inna an-nasa idza ra'aw as-sahaba farihu mutane idan suka ga girgiji ya cika sama sai su kamunta yace wa sai ta ce wa anta idza ra'aita as-sahaba kai ko idan ka ga girgije متفجعا انت مين كذا فرحتي رضى الله صلى الله عليه وسلم يبلى تعليق معها يتشي رأى قوم سحابة فقالوا هذا عارض ممئنا فقال الله لهم بل هو ما استعجلتم به ليح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بعمل ربها فأصبروا لا يغى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين manzon sun ya ce ki ina san abin da ba sani wasu mutane sun ga hadari sai suka ce hada aribun mumtihuna ai wannan hadari ne da zai mana ruwa ka ce hada aribun mumtihuna ba hada aribun mumtihuna ba ma a mumtihuna wannan kirkije ne ne hadari ne da zai mana ruwa sai Allah ya ba su amsa shi bal ku masta'adantum bi shi ai abin da kuka yi ta gaggawa ne kuna ta gaggawa kuna cewa in da gaske ne Allah madaukakin sarki ya kawo muku kaza ko واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاد وقد خلت الجنود من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفتنا عن آلهتنا بعدنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين wai mutane da suke ce ma annabi in gaskiya kake ka zo mana da abin da kai mana alƙawari abin da kake ka mana alƙawarin zai zo zai zo in da gaske ne kana cikin masu gaskiya kai ba sun zo mutum makaryaci ba ne ka kawo mana kawai sai aka ga hadari kawai sai ga ya taso suna ganin hadari ya cika sararin samaniya da suke ce za a rubun mujihuna wannan girgije ne hadari ne da zai mana ruwa to da sa wajen kafirci ba za a yi mana ruwa da shi ba a shi zai mutu ruwa shi ke Allah ba ta amsa ce bal ko mun ta'adan abin abinda kuke ta gaggawa ya zo to ga nan ya zo shine ya zo yanzu rihun fiha azabun azaba iska ce za ta zo muku da azaba wacce take ne radadi تدبر كل شيء بأمر ربها wannan iska idan ta zo ne haɗe da mamakon ruwa zan yi kulle shekin bi amri rabbiha to sai ta jarka ta duk abin da ta saba bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakin sai ga sun waye gari ba a ganin komai sai guraban masaukan inda suke kwana da lallace kazalika najzil haka nan take saka ma mutane masu laifi irin adawa wanda su karya a hudu alaihi salam shine aka adina shine abu adina to ka gani to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi roƙon ruwa sai ce Allahumma ajibna idan ya tashi kuma sai ce bayan ya ce Allahumma ajibna sai mutum sai ce ghaisan hani'a ya Allah ka ba mu ruwa mai natsuwa wanda za mu ji daɗi da shi mari'an Wanda zai zo ya sa mu natsuwa ya ba mu ruwa mai daɗi kaga abin da ake bukata ke wannan siga ta farko ce na dade ta salatu istisqa addu'a roƙon ruwa a tafi masallacin idi a yi addu'a a yi raka'a biyu sannan liman ya mutane wa'azi ya musu ba, sannan a yi tahwilul ridai mayafi a juya shi sannan a dawo gida siga ta farko ce akwai siga ta biyu ba ambace ta ba a cikin babin nan ita ce ya halatta yanzu misali da damuna ce ake cikin fari za mu yi kokon ruwa a kai mu yi addu'a shi Allah mu dauki zaki mana in za mu yi addu'a haka za mu yi duk haka ba duk in za a yi kokon ruwa haka za a yi siga ta ce nan ba a je filin idi ba ba sai an yi rakawoyi guda biyu ba ba sai an yi hudubobi ba ba sai an yi hutuba ba shi kenan a yi roƙon ruwa duk inda ake siga ta ta kenan ita ma ta tabbata a sunna ana roƙon ruwa ko ba a je idi ba ana roƙon ruwa ko ba a masallacin juma'a ba sai hadisin da zamu karanta na gaba shi kuma zai faɗa mana siga ta uku ita ce roƙon ruwa a masallacin juma'a ranar juma'a liman ya roƙi ruwa yana kan mimbari a ranar juma'a an ana ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala an anas radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga na anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu khadimun annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah wani mutum ya shiga masallaci ranar juma'a ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam min bajin ya shiga ta wata kofa kana nahwa darin qabati wannan babu wannan kofar tana kusa da gidan da ake ce masa gidan alqaba gidan jiya wannan darul qaba din gidan sayyidina Umar daga baya aka samu suna ba zamanin annabi sallallahu aka samu darul ne ba bayan sayyidina Umar ma ya rasu aka samu darul qaba darul qaba din ba ana nufin gidan alqalanci ba alqaba din jiya ne na baki me yasa aka ce ma gidan darul qaba saboda an ce da shi bayan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an ya rasu aka biya masa bashi da ake bin sa waɗannan mutanen ka ji har ba ake yi sai na umar khalifa na manzon Allah ta salama amma ya mutu ana bin shi ba shi. amma waɗannan miyagun mutane ne shi a cikin da siffanta su da wasu mutane ne mahandama wanda su abin da suka sani shine handama da babakiri da kwanciyar magirbi akan dukiyar al'umma haka suke siffanta su yadda waɗannan mutanen suke siffanta sahabban manzon sallam to yadda suke siffanta sun fi muni fiye da waɗannan miyagun shugabanni da muke da su masu sace kuɗin mutane haka suke ganin su to sai na Umar radiyallahu ta'ala duk da wannan matsayin da ya yi amma ya rasu gidan da yake da su sai da aka da aka biya masa bashi me ƴaƴan sai na Umar suka gada shi yasa ake ce masa darul qada idan biyan bashi to wannan mutumin ya shigo ta wannan kofa masallacin manzon sun yana da kofofi har yanzu kofofi ne da yawa kuma kowace kofa tana da suna darul salam darul quba hmm? duk ga suna darul quba ga sunan darul salam Daru abdul aziz abdul al-malik abdul aziz wannan daga baya aka samu wannan suna wannan kofar tana kusa da gidan sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda aka ce da shi bayan sayyidina Umar ya rasu aka ji masa rashin da ake binsa da wannan kudin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhdub wannan mutumin da ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi yana tsaye yana kuduba annabi yana tsaye yana kuduba wannan mutumin ya shigo استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سيف كان عليه السلام yana tsaye mutum ثم قالت ya يا رسول الله يا بعيد الله هلكت الأموال dukiyoyi sun halaka ya ma'aikin Allah mun yi shuka mun yi mun yi shuka mun zuba taki ba ruwa gonaki na ta konewa ya ma'aikin Allah shine halakatil abwa nan al abwal ana nufin as-suwa shuta shutan da aka yi a gona duk sun kokkone sun halaka an yi asara wa qata'at as-subul sannan hanyoyi na sadarwa ‘yan ƙauye sun daina kawo kaya abinci saboda sun ga wanda kina ƙonewa sun rika ɓoye abinci suna jin tsoron su fito da wanda suke tare da shi kada a zo a samu kari a zo a shiga yunwa shine ne in kafa a su hanyoyin sadarwa hanyoyin samun cin abinci duk sun tsinke duk ake ya aikin Allah a cikin gari fadu Allah yujibna ce ya ma'aikin Allah ka roki Allah ya mana ruwa eh ko fadullah yujifuna duk wanda ka ce kace kai daidai in kace yujifna ya zama jawabu qalbi in ka ce kace yujifna shi ne mudari ne mutlaqi da cin da shakarta fadullah yujifna ya ma'aikin Allah roki Allah ya mana ruwa annabi yana ba. wannan mutum ya shigo yi ma manzalin sama waɗannan bayanan qala sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu yace fa rafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hannuwansa guda biyu haka kuma qala shi shi allahumma ajidna allahumma ajidna allahumma ajidna manzo sai shi ya allah kai mana ruwa mai amfani ya allah kai mana ruwa mai amfani ya allah ka bamu ruwa mai amfani asu ufa lin sama ya fada haka qala anas sayyiduna na da ke riwaya ce ya ce fala wallahi ba sai na rantse muku da Allah ba ko kuma fala wallahi na rantse muku da Allah ma da rafi da min sahabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin kudubar nan yake wannan addu'a wallahi sama ba ba nan ko girgije ko fara daya babban girgije shine saha ƙasa qaz'atin sannan kai babu ɗan ƙaramin girgije a sama sama ta zama gulin da yadda take shuɗiya shuɗiyarta ga ta nan ta fito shuɗiyarta ba a daidai ba alamar girgije ko ƙara ɗaya wa ma bai wa baina sal'in min baitin wala dari abinda ke tsakaninmu da masallacin manzo sama zuwa dutsen da ake ce masa sal'u dutse ne a Madina dutsen ya ana ce masa jabalu dal'i eh, yana da daga cikin duwatsun madina shi abin da ke tsakanin mu masallacin manzon da sama har a tafi dutsen dal'u wallahi babu jirgi min baitin na gida wala jarin ko gida malamai suka ce an ce bai ana nufin eh, abin nan gida ƙato an ce jar kuma daki, sun an haɗa su kenan amma idan ba a haɗa su ba to sai zai iya ɗaukan ma'anar ɗaya ya da ma'anar gida bai kuma da ma'anar gida mun gane ne kaga Allah ya kira Allah ya kira aljanna da da ko lahum daru salami inda rabbihim wa huwa ko sannan ya kira bai ya kira ka'aba da baitu ko inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi makkah mubarakan wa hudan lil-alamin kaga baitu to daga baitin gida baitin gida damun gida in kuma an hada kana ana son ka bambanta su malamai suka ce sai a ce da gida baitin kuma a ce daki mun gane to duk abin da ke tsakanin mu a waɗannan lokacin a tun daga masallacin annabi da gidajen da ke wannan wajen haka kai dutsen sallu babu jirgiji iyakar ka daga kanka iyakar ka a sararin samaniya ba za su kai jirgije ba qala na anas ya ce a tsala hasbin wara'ihi sahabatu kawai sai wani dan girgije ya bayyana a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mislu turshi kamar misalin garkuwa kaga ba abu bane garkuwa da ake amfani da ita in ana yaki domin ta kare mutum daga tsara ko suka ita ce a turs eh wallahi kawai muna tsaye muna cikin masallaci kawai ne wani girgije kawai ɗan ƙarami bai fi girman garkuwa ba sai ga shi kawai ya bayyana a sararin samaniya wannan ma ta wasu kaci sama an tashara lokacin da wannan girgijen yarka tafiya har ya kai tsakiyar sama in tashara kawai sai ya fashi, ya watsu kawai sai gari ya duhu sun ma'ambara kawai sai sama ce ta fararen ruwa aka yi ɗan ruwa mamakon ruwa قال فلا والله سيدنا anas yace na rantse muku da Allah ma ra'ayna shamsu sabta sati dai rana ba ta fito ruwa kawai aka karwa sati guda tun wannan duba. a aka sake zagayowa wata duba, ruwa ake ba a kautawa yace ba ra'ayna shamsu sabta sati dai ba ruwa ba ba mu ga rana ba rana ba ta sati guda ruwa a sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina anas yace ثم دخل رجل من ذلك البال في الجمعة المقبلة sai wani mutum kuma ya sake shigowa ta wannan ƙofar a juma'a da ta zagayo an yi sati dai ana ruwa wa rasulullahi da sama qa'imun yakhubu nasa wa annabi yana tsaye yana wa mutane kuduba kaga an sake fata irin nau'in juma'a ko fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci manzon sama shi yana tsaye fa qala ya rasulullahi halakati amwal yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka <laughs> an yi ruwa kuma gona ta cika da ruwa wan qata'at as-subul hanyoyin sadarwa duk sun yanyanke ko kuna sun cika da ruwa ramuka sun cika da ruwa sun shanya gadoji in za a yi tafiya ba za a iya tafiya ba ba za ka iya gane ina gada duka ba ruwa ya mamaye ko ina a garin madina fadullaha yumsik ha anna ya kama aikin Allah ka roki Allah ya tsere ruwan nan haka san adam ne hikima yake yaqrabu al-maut fi sayf al-shita fa idha jaa al-shita ankarahu la yaqbal al-maut halan wahida qutila al-insanu ma aktharahu يرغب المرء بالطيب الشتاء dan adam idan dan adam idan ana cikin ana cikin sanyi sai ya ce ina ma dai ai zafi in ana cikin zafi sai ce ina ma ai sanyi idan aka juya da ana cikin zafi ya ce ina ma ai sanyi idan kuma sanyi ya zo sai ya ce ina ma dai ai zafi shi ne sai mai kira ya ce la yaqbal mar'u halan wahida dan adam baya yarda da hali daya kutilal insanu ma akthar dan adam an ne masa amma ba kafin. di kafiri an ne ma kutilal insanu al insan malaman tafsir suka ce al kafir kafir ma aktharahu ba wanda ya yake shi mutane ma Allah dan adam zai a sa Allah madaukakin sarki ya halice shi a matsayin ba zai iya ja da hali dai ba canji dan adam yana son canji eh, iyaka akwai abubuwan da ba a canza su akwai abubuwan da ake cin su tawani tabbatattu ne ba a canza su akwai kuma mutaghayyira akwai abubuwan da kuma su suke canzawa haka Allah ya kaddara akwai tawabi min al-ashiya akwai mutaghayyira akwai abubuwan da su tabbatattu ne ba su canzawa haka suke ai ba a canza ba ba wanda canza ba a canza mama wanda canza ta ba a canza ba wannan ba a canza sannan ba a canza addini addini dai ne alladhi la ilaha illa Allah al-islam shi kenan wannan mutumin ya zo ya yi haka ya ce ya ma'aikin Allah hannu ba sun yanke dukiyoyi sun halaka ya ma'aikin Allah ka roƙi Allah ya tsayar mana da ruwan nan haka qala me riwaya sai na ada ce ce fara ta rasulullahi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hannun sun maqala ya ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ya Allah hawalaina a je a yi wannan a bayan mu gefen mu la alaina ya Allah wannan a daina zubo da shi a kanmu Allah ruwan a yi shi a can gefen mu ba a inda muke ba annabi mai yi addu'a Allahumma ala al-ajami manzo Allah ta sama yace ya Allah madaukakin sarki a je a yi wannan alal ala al-akami akan duwatsu sun da suka zama kamar asalin su kamar ƙasa ce sun da ba asalin asalin duwatsu ba ne za mu yi kasa kasa ne su amma ƙasa ce ta tare ta tare ta zama ilili na in ka ce tsibiri tsibiri an shi ne wajen da akwai ruwa nan akwai ruwa nan a tsakiyar kuma a samu wajen da mutane suke rayuwa shi ne ake ce masa tsibiri shi ne suna da turanci island lime ne na ƙasa ƙasa ce take taruwa sai ta zama kamar dutse ita ce ake ce mata al'ada kuma rajin tana cewa al'ada matu al'aka matu kwara ɗaya jam'i kuma sai a ce al'ada wasirabi sannan ya ce ya Allah wasu sarki a ce a yi wannan a kan duwatsu ƙanana duwatsu ƙanana kamar yin duwatsun manazariya ƙanana ko manya ne dutsen kubaina da dutsen madarka da dutsen ban zazzan duk kananan duwatsu ne dutsen tukur-tukur dukkanin da kananan duwatsu ne wanda su manya manya duwatsu wanda dutsen ba za su manya manya duwatsu kaka hmm, su ne ake musu azira wa butunin auliya sannan ya Allah a je a kan wannan a cikin farin rika shine butunin auliya eh ya Allah maka butun ciki a kai ruwan nan a cikin farin rika sai in fadi wa banati wa manabit shajar shajar sannan ya Allah a je a yi ta wannan ajazuzzuka inda bishiyoyi suke fitowa ba suka su aka yi ba qala annabi sallama yana gama wannan addu'a sai ya zuwa ya ce qala fa aqda'at kawai sai sama ta yanki sai sama ta ruwa ya tsaya wa kharajna namshi fi shams sai muka fito kawai ga rana ta fito kuma قال شريك شريك يجي شريك هذه من الماجر سيدنا على السمالي فسألت أنس بن مالك سينك بي سيدنا أنس أهو الرجل الأول shin wannan da ya dawo juma'a ta biyu shine wanda ya zo a juma'a farko qala sayyidina anas la ba cikin riwaya ya nuna ba mutum da ya an ce rajulun a farko sannan annabi aka sake cewa rajulun malamai suka ce zikrun nakira na kira nakira yaqtadi al-ghaya misali da Hausa na sha faɗa mana wannan ko ka ce na je wajen wani alƙali dan ya hukunci sai wani alƙali ya yanke hukuncin alƙali ne ka je wajen alƙali ne ne wannan alƙalin da ka je wajen shi ne yanke hukunci to kaga a nan aka ce ne fada khala rajulu ko da khala anna rajulan anna rajulan lallai wani mutum da khala masjid ya shiga masallaci yawmal jumu'ati ranar juma'a min babin ta wata kofa kana nahwa daril qada'i wacce kofar nan tana kusa da gidan da ake ce masa darul qada gidan da aka siyar na sayyidina Umar aka biya masa bashin sa bayan ya rasu kun ga wannan na farko annabi aka ce fadlan sannan kuma sai aka wuce aka ce summa dakhala rajulun min zalika al sai wani mutum kofa nawa a ta wace kofa aka sake shigowa ita ce dai wannan kofa har ma aka ce min zalil albani ta dai wannan kofa amma shi rajul din fa sai aka sake cewa an ce summa da khala rajulu summa da khala rajulun wani mutum kaga yana nuna ba mutum da ya bane mutum biyu wanda ya zo wannan satin ba shi sake dawowa kun gane to mu gama da قال المصنف رحمه الله ربما لدي wannan littafin yace al-jirabu abinda ake ce al-jirabu da aka ambata a cikin wancan hadisin al-jibalu sigabu su ne zuwa su kanana zuwa su da suke kanana wanda ba a ji da su a gari wal akam jam'u akama abinda ake ce mu al-akam jam'i ne na akama wa hiya a'la in an ce al-akama kasar da ta taru ta ci kamar kasar da ta zo ta taru sai sama ta fi ƙasar da take kamar ta badala ko kuma ta ganuwa girma wa dunal habbati amma kuma bata kai babban dutse ba wajahul qama'i idan da aka ce majahul qama jahu kuma rafn al-khattab idan sayyidina umar ne dan al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sunniyat bidalika an kira wannan gidan da jahul qama'i bi annaha bi'at qada'i domin an ce da gidan aka biya masa bashin da ake sa bayan ya wannan hadisi fikihun sa na farko yana karantar da mu du'a istisqa addu'ar roƙon ruwa ya halatta a yi ta akan rikwayi liman ranar juma'a ya roƙi ruwa sannan a cikin hadisin an koya mana lafazin da ake amfani da shi alghaibu ake amfani da shi ba amfani da almaka Allahumma akifna ba za a ce Allahumma amfirna ba mun fahimta a sannan hadisin ya koya mana idan akwai wata bukata wani zai iya zuwa ya yi liman magana alhali liman yana mimbari liman kuma ya saurare shi in akwai bukata wacce ta sa bukata liha? bukata wacce take ta tilas ya halatta a zo a yi liman magana yana hudu ba kuma liman ya saurara ya ji abin da ake aka zo da shi na kuka ko na damuwa domin ya amsa wannan kukar ko kuma ya share hawayen da aka zo da shi mun gane sannan su hadisi ya koya mana ya karantar da mu cewa za a iya du'a'ul isha. akwai du'a'ul istisqa'i addu'ar roƙon ruwa sannan akwai isha, Du'a du'a'ul istisha addu'ar tsaya tsaye da ruwa eh. in an ce du'a ul istisha'i shine talabu sahabi as-sahabi ko talabu sahabi ana neman ruwa ya tsaya sama ta zama haka kuma ta zama ta bushi idan ruwa ya yawa ya halatta a hoji Allah a ce Allah maɗaukakin sarki Allahumma awalaina la alaina Allahumma alal akad yi wasirat di ya halatta ya haka wa butunil awdiyati wa manabit shajari ya halatta ya addu'a tsaya in ruwa yi yawa ya halatta a roƙi Allah kuma ko ya tsaya mun fahimta ai wannan wasu mutane suna ganin idan aka yi musu da kuma an yi ta a'a ba zai ci bane a sunna ya tabbata akwai du'a istisqa'i sannan akwai du'a istisqa'i akwai addu'ar roƙon ruwa sannan akwai addu'ar roƙon Allah ruwa ya tsaya idan ruwan ne ruwa yawa ana da yayin tafiya sannan wannan hadisi ya karantar da mu siga ta uku kenan ita ce siga ta uku ta gobar ruwa a yi gobar ruwa a ranar juma'a kuma a masallacin juma'a kuma a mimbari mun ce siga ta farko ita ce ko a yanzu za mu iya gobar ruwa ko eh a majalis ko mutum ɗaya shi kaɗai zai iya gobar ruwa sannan na biyu ana yi a masallacin idi a je a yi addu'a a fuskanci gabas a juya mayafi sannan a ɗaga hannuwa sama a juya su sannan kuma a yi kutuba bayan an gama amma mutane wa'azi cewa shi ba abin da haif na da alaƙa fa da sabon mutane waɗannan abubuwan Allah ya alakanta su da rayuwa ruwan sama cikin abin da ke jawo bala'i to akwai ruwan akwai akwai akwai bala'in kari akwai sa sabon nan na hana zanka mun gane sannan istighfari yana cin abin da kuma ke kawo ruwan sama Nuhu alaihi salam ya faɗa ko wa kuntu tasbihu rabbakum innahu kana ghaffara yace yusiru samaa alaikum bid'a ويمددكم بأموال وبنين جنات ويجعل لكم أنهار so daga an yi shi yasa a cikin da ake yi a akwai tuba ana ce Allah an tuba ya Allah ba madaukakin sarki la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya Allah kada ka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa sannan wannan na nuna mana kuma safan wasu na shafan wasu shine wattaqu fitratan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron fitnar da in ta zo ba waɗanda ka jawo da su kaɗai za ta shafa ba har da waɗanda ba ta shafa ba waɗanda ba su yi ba za ta shafe su shi yasa ake san ya zama ana da al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a cikin al'umma a samu wadanda za su yi umarni da abu mai kyau sun ka hana abin da ya zama ba shi da kyau a cikin al'umma mun gane to wannan hadisin da hadisin da ya gabace shi abubuwan da suke karantar da mu kenan manya-manya suna karantar da mu roƙon ruwa sannan idan ruwa ya yawa ya halatta kuma abinci tsayawarta dukkan sun tabbata a sunna a roƙi Allah a yi ruwa sannan kuma a roƙi Allah idan ruwan yi yawa ruwan ya tsaya duka ya halarta ba sabo aka yi ba in an roƙi ruwa ruwa ya yawa to kuma sai a roƙi Allah ya tsaye da ruwa ko ya rage mun fahimci wannan duka wannan ya tabbata sunna mu yan gata ne musulmai komai an mana abinda ake bukata mu bi mu ɗauka mu bi tsari shi wannan kuma insha Allah ta'ala a gaskiya tsaya sai karatu na gaba sai mu tashi babu salatul khawfi shine babu na 30 a cikin littafin abinda muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuma ya ba mu kai wata da shi wanda kuma mu kai kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum malam mutum ne na sallah sai zai yi ruku sai ya manta ya tafi sujada amma yana sa hannunsa a ƙasa sai ya tuna ya dago ya yi huku to malam mai hukuncin wannan sallah sallah shi ta yi mana ba abin da kuma zai yi malam mutum ne yana jin liman sallah sai liman ya yi zaman tahiya sai shi kuma ya manta ya sake miƙewa sai ya dawo ya zauna to mai hukuncin sallarsa sai ba komai tun da ya dawo shi ba shi ma sallar shi ba ta samu matsala ba kuma musamman liman ya ce bi tambaya ta uku liman ne yana karatu a cikin sallah sai ya kuskuren karatun aya bai yi daidai ba haka mai gyara bai gyara ba ya wuce mai hukuncinsa hukuncin sallar shi sallah ta yi sai dai idan ya kasance ya bata ma'ana ne idan ya bata ma'ana to nan ka ga yana da sabo amma sallah fa duk da haka ta yi na sha buga wannan misali a wani misalin mutum ya zo, ya yi wallazina amanu la tulku أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله في متزيج ومن يفعل ذلك فأولئك هم المفلحون فغير ما كمعناكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون to kaga ni zai ce humul muflihun to irin wannan idan ya sanya ya kuskuren kuma aka gyara masa amma ya ki gyarawa to ya saba ma Allah amma sallah kai sallah ba ta lalace kun gane sallah tana nan sallah ta yi amma shi kuma ya yi samu mun fahimci wannan ai sai kan an ba liman gyara to ai ba wani abu bane sai gyara kowa zai ke samun matsala babban malamin qira'a babban malamin qira'a al-imam al kitabi kuma babban malamin nahwu ya taba karatun sallah ya kuskure bai san yayi ba ne malamai da ke kan magana da ce ayyu jawabin la ya wa ayyu sayfin la ya wa ayyu alimin la ya likulli alimin hadwa wa likulli jawabin hadwa wa likulli sayfin nafwa kan magana ne da Allah bi yadda doki ya kai ga zama ingamma wata ran sai ya tuntube ya bai bi yadda malami ya kai ga zaman shi bajimin malami a tsugumin malami to wata rana sai ya kuskure bi yadda takobi ya kai ga kaifi ga ya wuce ni na wuce wata rana sai ya ya wuce ya samu wani abu ya kasa tararsa to shi kina da yawan kitabi ya zo yana karanta wata aya yana karanta suratul ahqaf ya zo ko sai ce wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un la'allahum yarji'un صرفنا الآيات لعلهم يرجعين يرجعين an malamin nahawu ne a imamu yana cin a'immatul nahawu yana cin malaman nahawu abokin siba wai ne ayan kusan da siba wai ne a nahawu ko Abokinsa ne matsayin sa dai a kai a tsanin nahawu sannan kuma gashi malamin kira'a وأما علي فالكسائي نعته بما كان بالإحرام فيه تتغبر وإمام الكسائي يزيح an gama sallah sai wani sarkin da suke tare da shi an ce Abdul Malik ibn marwan sai aka gama sallah sai ya gebe sai an ga fara mana wata sabon kira'a ce sai ce na me sai ce ai samo ka ce wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un sai ce wallahi akhta'tu sai wallahi kuskure ne wallahi afu annani akhta'tu sai ba ban sani kuskure هذا يا سبحانه تاتي لعلهم يرجعون قال sai shi mai da shi ya a dukan larabci ba yadda wannan kalma za ta ɗauka a ce yarji ba za ta taɓa ɗauka ba domin wannan fili ne daga cikin al'adu kanta eh ko al'adu talata raja'a yarji'u